وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ta yaya za su yi imani a karɓi imani daga gare alhalin sun kafircewa imanin tun anan duniya kuma suna jifa da zato daga nesa wajen ƙin gaskiya kamar cewarsu manzon Allah matsafi ne boka ne mawaƙi ne